الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكن تزيين الورقات لشيخنا عبد الله نانا ما كنت يكرنجا ها بعد ثاني اه وهذا تهميش to na kwana to hada tahmisu wannan tahmisi da an kai na ita deliya shehu usman shekana abdullahi yace kadda a tabati ni gari na munzu awami la adari ma ku ilimi tun shekarun da ban ko sa abin aikata da wala azunnu an la ahadan na anya ba mu kallon taurin gawa eh ta wala yazunnu anna ahadan nasakahu ba ni tsammanin wani mutum guda ya kwafe ta wala kalahu ya tiro ta wala zaba an haka ta tuzafta don ka san an ka riga an kai rubutu to in wani in wani in wani ya dauka ina ga hannu ne to ko sun ya wuce ana ya samu yanzu kamar ko an gaba wata unguwa sun gama sun je haro muna da wani ganin kwa wa za ta dabbarta tarihahu idan kan lurantar tarihinsa wa tariha asali tarihin asalinsa wajatta kana samun bayan nazmihima tsakanin tsarinsu ashirar sinin shekara goma tsakanin wannan da kuma sanda wannan abin shekara goma ya ce wa zalar karibin lima bai ni wa bayan shekh wannan shi an makusancin abin da tsakanin da shehu usman min al'awamin shekaru iz bayyana na don tsakani na da shi da haihuwa na hawa isna ashar aman shekara goma sha biyu a tsakanin shi abdullahi ba shi gabi mai ba'ai shi haraye sai saka a shi abdullahi kanan kanan usman kanan shehu usman don ya shahara na amma shekara goma sha biyu ba shi kaga duk dai a duwar sai tun ta yi kwal da hannu ne tashi don duwar da ka ba shekara goma sha biyu ko da ya kasa ta shi ma ya tashi ya kai mai isa wada to shi wannan shi kuwa dungu zazo shekara 20 da wani abu bai ya rike shi <laughs> wallahu alam Allah shi ya san asirin wannan tsari nashi wa ma alima tarihin hijratu wanda ya san tarihin hijira fi kasirati kasirati hazi wannan alima ya san anna mabda amrihi mafara al'amarin shi fi du'a yana cikin kira mutane ila dini zuwa ga addini kana ya zama walil hijrati da hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nahwa alfin wa mi'ati wa samaniyati wa samanina sana wajen shekara dubu da ɗari da shekara tamanin da takwas wa muke daruhul ana gwargwaron shi usman a wannan lokaci shekaru da shi kuma na hawa arba'in sanatan sannan ya kai shekara arba'in wasu hankali ya riga kai wani tambihi ala hadhihi alfa'ida ta saboda falkawa ga wannan fa'ida zakartu takhamis na abu tamisi wa asalu asalin sa wallahu a'lam summa qamna ma shayin sannan mun ga tsaya ta rishe inu humura taimako ne ala tablighi din da saka ita sakon addini yasiru zalika sharqan wa garban yana tiya don ida addini gaban da yamma wai da unna sai yana kiran mutane ala dinin lai wa'azihi da wa'azozi ne wa qasaid al-ajamiyya da kuma qasidodi ne da da da fulatanci waɗanda yake da ajamancewa da harshen fulatanci wa yadimul awaida kuma shi Usman yana rizqi al'adudi al-mukhalifata lish wata wa tasawwum shar'an manzon Allah wa yati ilayhi ba'du awam ba'du an-nas ku sake mutane suna zakuwa suna zakkuwa inda yake min al-afaqi da sassa kasan an kace ga wani abu ya bayyana na ta'jibi to gaba zaman shi wa akai wa da kullum suna shiga fi jama'a cikin jama'a te wa nahal a wannan lokaci fi baladi mana cikin garinsa Allah zai shahara wanda ya shaharci bihi da shi wa nusiba ana jingina ilai zuwa gari shi wa huwa dagiyal shine dagiyal wannan wannan luga luga fulani ta bi da'in da la'u muhmala bai da da wa qafil laqahum malatin kuwana ayyama imala wa sukulul lani Da kuma an damu lamu din nan ɗayan gayal akhiruhu sa. ila an sirna ma'ahu hannun ka ce kai dai tare da shehu usmanu muna tare da kuwa maratan wani lokaci ila da kabi zuwa garuruwan nan na kabi mun ce tare da shi zuwa ga garuruwan kabi hmm. an tana daga nan dagel wadda take yanzu a cikin abin nan ƙasar sokoto cikin gwadabawa an sun yi ƙasa kadi fada'ahum ila islahil imani ya kira zuwa gyaran imani wani islam da musulunci wal islam da kyautatawa wa tarkil da mana aladudi Allah kila mai kwanci wal kasirin kasirun minhum mahiya daga cikin mutanen kabi fata bata tuba wa saru ila sun kai gaggawa sun kai gushe lamma raja ila wadanihi lokacin da ya koma bagiran su ahwaje sun kai gabri gabri yastami'una al-wa'az suna sauraron wa'azin shehu Usman kai dai kaga kamar irin tsarin kungiyar jama'a sai zalatul bid'a ka mace sunna tsari na kamar mutaka ne wa min ha daga nan fata Allahu lahu qabul Allah ya buda mai karba awalan daga farko sun masara sannan ta ila biladi zuwa garuruwa hatta ka sulatul jama'a jama'a ta yawa wa sha tawab Allahu akbar wa kana shehu shehu Usman ya zama la yasiru ila al-muluk bai zuwa inda sarakuna babu ruwan da sarakuna awo saboda harka su ba harka girma ta ba a wannan wakaci wala ya'amiluhum bi mu'amalar su falan ma jama'a to lokacin da jama'a ta yi yawa inda hukun shehu wa shahara amru al'amarin ne ya shahartu inda al-muluku gun sarakuna kan shi su su ko masu mulki dan suka yi mutattar jama'a amsa mulkin zai ko ba haka ba to lokacin da al'amari ya kai hakan ga abu ya ta ƙetake labari ya watsu al'amarinsa inda al-muluki kun sarakuna garin dosun su a'a sai usmanu ya gashi usmanu ya ga Allah budda ba baka wa min sayar min sai daga tayi alim zuwa gare su fasara sai ta ila amiru gobil zuwa ga sarkin gobil bawa hmm. awo awo ne ko kenan sarkin gobil bawa sai usmanu ya tashi ya ta inda yake wani sarkin gobil bawa sannan daula ta ta haɗi hannan babbar daula ta gani wannan wa bayyana lahul islam ya bayyana musulunci a sahihi inza wa hu ya umurce shi bizalika da haka wa bi iqamati al da tsaye da adalci fi bilal cikin garuruwa ne sun maraja sannan ya koma ila waɗanda zuwa gaba gare ne wa tamakkana bizalika min du'a sai ya yi bishin Usmanu ya yi tahi da ya ci gaba da wa'azi yana ta kira yana zuwa ba wani kuka kuna walimomin ka san ku ku an kuka gaba ana ko a zai kuka kafa walima ko ba haka ba mutum na hana ayan armiya ta murna da shi shi usmanu sai ya lissafta sarkin musulmi sarkin gobiyar bawa cewa to ni kan dai <clears throat> ga abin da ke son ka bani ina son ka bani dama in kira mutane zuwa ga addinin Allah ina son ka bari al'amarin zuwa Allah kowa ya gane abin da yake ce ka tahi duk abin da kake son kai na wa'azi yi wa'azi sannan dinnan yana cikin mulkin ba har cikin ƙasar Nijar hmm. wani yankin Nijar ba babban sarki na hmm. to mu zo ina muke izduwan an gane izduwan mallaya ya kahu wanda bai jin tsoron Allah sara ya koma ya kafu in kara amri yana musu yana tsoron musu alamar shehu li ajal ittisali bi sulani saboda shehu ya ya ya kai inda sarki ko sarki ya amince ni taufa eh ban ji ba bai tabuwa hmm. yanzu kam su shehu su a majalisa to a za a yi da su muna ilanta idan ta ila an ta anan ta kalla har mun tunanta ila bilal zamfara daga nan mun tunanta zuwa ga wato garuruwan zamfara kuma don don da'awa du'a ya hali don kira mutanen ta ila din zuwa ga addini fa kamla mun ka tsaya fiya cikin ta nawa hamsa ta awamin shekara biyar shekara biyar mujaddidi cikin kasar zamfara hina yawo in ya kai ne shi ne yana wa kanatil bilada garuruwan ta zamu galaba ala ahli hal jahal jahilci duk yaya da kowa ba wai mallamai abba su da ba babu ruwansu da mallaman an su mallam maguru duk zan fara ana zai ko shehu usman ya karanta mutasar galibu ahali ha mahi yau mutanen talami shammi bai ɗanɗani ra'ayi hata a alisa musulunci ba wa kanu ya tuna ila majalisar shi sun zan suna kuwa majalisar shi mutalidina suna hangarwaya ma'ana sa'an da matan su fa yufarriqun dan uhri yana rarraba su ko allama ya sanar da su an ihtilal haram garwaya da maza da mata haramun ba da an allamahu amma bayan ya sanar da su qawaidul islam ƙa'idodin musulunci to ka san wanda bai yi ya gama yi in ba Allah ya cece shi ba sai sa hasada sai an ka samu mallamin sa ce a ah, wannan wuri na shi da ya zama warkasan gidan magajiya ga kunkuru namiji ga kunkuru mace shi da aka cewa wai wai wai wa shi kai wa kana ba'du da lil ya shura sashen shedannun mutane suna watsawa anna majalisa shehi mazaunin shi mun ta ma'un yana ya hada al-rijali mazaje wani da mata wa'anda nuzulun agun wurin jidan mafi makanin ga wani bagire min hayu sama dauran ana ce mai dauran wannan wurin dauran akwai nuna gaba amma sai ɗebe ta ja na alimu wani mallami ya zo mana mahirin gwani barna wuyi musulmin barno al-musamma wanda ake ce wanda aka ambata bi mustafa ana ce mai mustafa al-ma'rufu wanda an ka sani bi laqabi laqabi ne gwani ana ce mai gwani wato mahadaci na awo mallami na wa ma'anahu al mahiru ana nufin wanda ya kwai na ya gama da mu bi abu ya tambaye sun tira shi. ya muru shekha yana umarcin shehu fiya cikin ta an yamna ashana an nisa a mata ta ziyara wazi wazi ne fa kala ya fada fi awwal farkon qali wato anan wanga wurin da ya iske shehu malumman da sun san tarihin wannan sun saba wasu dai mahiyar mutane suka ce daura wacce ba ya ba ko kuma wasu kuma sun ce dauran na wadda tana cikin zamfara yau inda muke awon an za kwana don haka eh to alhamdulillah mun saurari karatun motasar sani da hukami da ta zai Rakati ga mana Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a akwai sanarwoyi kamar haka insha Allah yau bayan sallar ainihin la'asar akwai tafsiri na biya da kuma ainihin tanzili wanda malam ke gabatarwa a nan garka allah ubangiji ya saka da alkhairi bayan wannan gobe insha allahu akwai wannan tafsir a garin birnin kebbi bayan an dawo insha allahu akwai walima ta je ga local gamman a can shiya birnin yari watannan masallacin shiya gidan kaya insha Allah can inda alƙali ke gabatar da wa'azi can za a yi wannan wa'azi insha Allah ana gayyatar dukkan musulmi sannan ana tunatar da jama'an musulmi dukkan da ake zartarwa wannan gari kowace shiya ana na ana gudanar da su ana tunatar da jama'an musulmi domin halarta insha Allah wanda zai mun addu'a shine eh eh akwai walima akwai wata walima malam ko walima wanga sanata ko eh sai asaba yau za a gabatar da musabaka amana ta amara to musabakar da dai aka gudanarwa ta ainihin emira ana na ana yi an buɗe ana na ana yi don haka duk wanda a to ni ban san inda ba ala ya ce ana eh masallacin su ba sauran insha Allah wacce aka buɗa da haka ana gayyata mutane da jama'an musulmi domin sauraren karatun alkur'ani mai girma da ba da haɗin kai yanzu insha Allah wanda zai mana addu'a shine malam Shaw karanta salati la muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim kama sallai taurahim tabarak ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidu majid wa barik muhammadin kama sallai taurahim tabarak ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidu majid Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka don cikakke ikon ka don kaɗai ta zatinka da sunayenka da siffofinka madaukakawar na haɗuwa ta Allah tsara mata albarka. manan da yake karantar da mu mun roƙe ka Allah ubangiji ya ƙara buɗa masa ya saka ka masa da alheri kuma mu da ake karantarwa Allah mun roƙe ka fahimtar da mu idan mun gane ka ba mu iko mu ma mu ƙarar da wasu gaba mun roƙe ka Allah ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta malaman mu da suka yi mana wannan sarin daji a wannan ƙasa Allah shi ka haske a cikin kaburukan wanda asasa wannan ƙungiya a Sheikh isma'ila idan muna fata Allah ka yahi masa domin abin da yawa addinin musulunci hidima da shi da musulmai ka ɗaya ba zuriyarsa sannan ka ji ƙabbabin malamin su na tauhidi a shakta ne ubangiji allah ka ƙara tsawon kwana tare da aikin alferi mu roƙe ka ya allah ka shirya da mu ka shirya da zuriyarmu mu ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wannan na masu hasashe suna magana da ba su da daɗi allah mu roƙe ka tabbatar mana da alheri duk abin da an matsala ciki allah kake ke shi allah ka mana magani ne Allah mun roƙe ka ka ba mu arziki mai rawa na halal Allah ka kare mu daga nan bakin cikin duniya da lahira wannan faɗi tashi da muke Allah ka haɗa shi da karɓa korakoran mu Allah ka yaho ne muna Allah mun kai kuka gare ka wanga zaɓe da za a yi Allah mun kai kuka gare ka Allah ka zaɓa mu mutanen kirki ka zaɓa mana masu jin tsoronka masu tausaya mana masu dubin ƙasarsu ba abinda za su tarawa ba mun kai kuka gare ka Allah ƙara mana imani ka tsare mana shi